watan tara na shekara 2017 za a ci gaba da wasannin league league na kasashe wani daban bayan dawowa daga wasannin neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya wadda zai gudana a shekara mai zuwa ta 2018 a kasar rasa inda kasashe daga nahiyoyi daban-daban suka fafata a satin da wuce don neman shiga gasar cin kofin kwallon kafa na duniya a yau din kuma za a fafata a wasan La Liga na kasar Spain na shekara 2017 zuwa 2018 wasan mako na uku tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Leganes da kungiyar kwallon kafa ta Getafe da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar sai kuma gobe Asabar in Allah ya kai mu tara ga watan tara na shekara 2017 Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid za su karɓi bakuncin Levante sai Valencia su fafata da Atlantico Madrid sai ƙungiyar ƙwallon kafa ta Sevilla su bar gumi da AM Barcelona ko a gida za su karɓi bakuncin Espanyol ne a ranar Lahadi. In Allah ya kai mu difo Tugula Corona za su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Sociedad misalin karfe 11 na safiya agogon Najeriya sai Atlantico Bilbao su bar gumi da Girona da misalin karfe 3 na yammaci. celta vigo kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta alaves da misalin karfe biyar da rabi na yammaci a kogon najeriya ita ma bila real za su karɓi bakuncin real betis su kuwa da misalin karfe takwas saura kwata na dare a kogon najeriya sai bundesliga na kasar jamus inda a yau din za a fafata tsakanin hamburg da kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig da misalin karfe bakwai da rabi na dare a kogon najeriya nijar kamar da ƙasar chari a kasar faransa kuwa bangaren ligue 1 anan shi ma an shiga wasannin mako kusan wasan na biyar inda kungiyar kwallon kafa ta lille za su fafata da girondis da misalin karfe shida na yammaci agogon Najeriya men's ko za su fafata ne kungiyar kwallon kafa ta PSD da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad har ila yau har yanzu muna nahiyar Turai a kasar Ingila shi ma gobe in Allah ya kai mu za a gwabza a gasar Premier League na shekara 2017 zuwa 2017 a wasan mako na hudu ga yadda wasan za ta kaya Manchester City a gida za su karbi wakuncin Liverpool da misalin 12 da rabi na rana kungiyar kwallon kafa da Leicester City ko za su fafata da Chelsea da misalin karfe uku har yanzu a da misalin karfe uku kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su fafata da AFC Bournemouth. Everton za su karbi wakuntin Tottenham sai Bright and Hope Brighton and Hope za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich. Kungiyar kwallon kafa ta Southampton ko za su fafata da Watford ne duka da misalin karfe uku sai Stoke City da misalin karfe biyar da rabi agogon najeriya su karbi wakuncin manchester united wanda take jan ragamar teburin da maki tara da kwallo goma a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Burnley ne a bangayen kasar Ingila za su fafata da Crystal Palace a bangaren Premier League na misalin karfe 1 da rabi na rana agogon Najeriya Swan City ko za su farce gumi da Newcastle United da misalin karfe 4 na yammaci agogon Najeriya Niger kamar da kasar Chad. Daga nahiyar Turai sai mu koma nahiyar Afirka inda a tarayyar Najeriya gobe idan Allah ya kai mu Asabar tar ga watan Satumba na shekara 2017 za a karkare a wasannin Premier League wato Nigerian Professional Football League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin mako na 38 a kuma yadda za a fafata a wasanni. Raymond Star wanda ta koma kasan tebur za ta buga wasan kasa da Premier a shekara mai zuwa za su karɓi bakuncin Sunshine ne sai Ifan Uba a gida za su fafata da Lobby Star. Niger Tornadoes kuwa za su karɓi bakuncin Shooting Star ne. Aqua United a Aqua za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Kano tilas sai kungiyar kwallon kafa ta el kaneme a maiduguri su karbi mountain of fire a miracle wanda ta yi yunkurin karban teburin na bana a kan kungiyar kwallon kafa ta plateau united nasarawa united kuwa a gida za su fafata da abubakar bukola sadaki ne sai abia warriors ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta rivers united gombe united kuwa da ta samu kanta a wasan kasa da premier a shekara mai zuwa za ta karbi bakuncin wiki tuwares ne inda ita wiki tuwares din ke bukatar samun nasara a wasan don haya siraɗi na shiga gasar premier league na bana in ba haka ba ita ma za ta fuskanci matsalar koma gasan kasa da firimiya plateau united tana yunkurin daukan tebur in har samu nasara a gobe inda za su fafata da inugu rangers sai yin ba za su fafata da katsina united za a buga wasanni ne duka da misalin karfe hudu na yammaci agogon nigeria niger kamaru da kasar chad abinda ya waka kenan a labarin wasannin namu na wannan mako sai mako gobe idan allah ya kai mu za mu kawo muku rahotannin yadda wasan da kaya huta lafiya